Daga nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1625 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalar da kuma niyya murya arewa. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu tare da jama'a Ali muke farin cikin sake jan ragamar shirin wannan karo na hantsi. Mazauna jihar Iko sun mai da martani kan zargin da waɗansa a arewacin Najeriya ke yi cewa mukaddashin shugaban ƙasa yana fifita 'yan kabilarsa. Yeah, the people should leave the president himself, Muhammadu Buhari and uh, Osibajo to do their work, to perform. ina dalili a ce kullum bahaushe shi ne koma baya a Najeriya. Bahaushe ya fi son a ce shi ne shugaba amma shi ne koma baya. Amma ba mu ci gaba bayan haka za mu kasance a rayuwar ta duniya. Usman Kabara zai shigo da shirin na ƙasa sai kuma sharhin jaridun ƙasar Ghana da Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Yau Alhamis idan Allah ya yarda tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI James Comey da shugaba Donald Trump ya kora zai wa kwamitin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka bayanin cewa shugaba Trump ya buƙaci da ya masa biyayya. Shugaban ya yi wannan bukata ce a wata tattaunawa da suka yi a fadar shugaban Amurka ta White House dangane da yadda hukumar FBI take binciken jami'an gwamnati na da da na kuma yanzu. Ana sa ran bahasin da Mr. Comey zai gabatar ya bayyana dalla-dallan tattaunawa sau biyar da ya da shugaba Donald Trump, wanda a lokacin shugaban na Amurka ya buƙaci Mr. Comey da ya canja akalar binciken da hukumar FBI take yi. A wani labarin kuma jiya Laraba shugaba Trump ya zaɓi Christopher Ray a matsayin wanda zai maye gurbin tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifuffuka james comey mai magana da fadar shugaban amurka sarah huckabee sanders ta faɗa a jiya laraba cewa shugaba trump ya zaɓi mr ray a saboda irin ayyukan da ya yi da kuma goyon bayan da yake da shi na dukkan jam'iyyun amurka Firaministan Ingila Theresa May ta bayyana fatan zaben da za a yi yau Alhamis a ƙasar gwamnatin ta samu goyon baya sosai domin samun karfin gwiwa a shawarwarin da za ta yi a brussels kasar belgium a kan ficewar ingila daga cikin kungiyar kasashen turai theresa may ta buƙaci a yi zaben tun da wuri shekaru uku kafin wa'adi wakilan majalisar dokokin ƙasar ya cika tun da farko prime minister ta sa ran jam'iyyar ta ta conservative za ta samu rinjaye sosai a majalisar to amma wannan hasashe sai ya durkushe bayan yakin neman zaben ta ya fuskanci matsala 'yan makonni da suka shige gididdiga jin ra'ayin jama'a da dama da aka yi sun nuna jam'iyyar labour ta samu hamayya tana samun ƙarin wato ta masu hamayya tana samun ƙarin farin jini akan jam'iyyar ta conservative dukan kujeru 650 na majalisar wakilan ƙasar ne ake takara a kansu a zaben na yau alhamis jam'iyyar tana buƙatar lashe kujeru 326 domin ta samu sukunin kafa gwamnatin masu rinjaye munanan hare-haren ta'addanci da aka kai a ƙasar sun waso dakushe matakin ƙarshe na yaƙin neman zaɓe da aka yi a ƙasar waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hare-haren ta'addanci da aka kai kusan lokaci guda a kan Majalisar Dokokin Iran da wurin tunawa da tsohon shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ruhullah Khomeini kila ya tada wani zagaye na zaman gaba a ƙasar da tuni dama take cikin zaman zulumi. akalla mutane goma sha biyu ne suka mutu, arba'in da biyu kuma suka ji rauni a hare-haren da aka kai jiya Laraba, waɗanda mahara da ke ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma masu harin ƙunar baƙin wake suka kai da ƙungiyar islamic state ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa jiya da daddare jami'an tsaron iran suka tabbatar cewa da hannun ƙungiyar islamic state a hare-haren suna masu faɗin cewa maharan waɗanda yawancinsu suka shigar burtu kamar mata 'yan iran ne da suka shiga cikin ƙungiyar isis haka kuma sun ce jami'an tsaron iran sun kashe shidda daga cikin maharan aka kuma kama biyar sannan kuma suka dakile hari na uku da aka yi niyyar kaiwa daga ƙarshe ƙasar koriya ta kudu ta ce kila makwabciyarta koriya ta arewa ta yi gwajin makami masu linzami hafsan sojojin koriya ta kudu ya ce da sanyin safire yau alhamis an harba makamai masu linzami da dama daga garin wosan na gabar teku a gabashin ƙasar gwajin makami mai linzami na hudu da ake zargin koriya ta arewa ta yi a wannan watan ta yi ne bayan da a mako jiya majalisar ɗinkin duniya ta ƙara aza mata takunkumi akwai alama cewa koriya ta arewa ta dage akan cewa sai ta kera makami mai linzami da ke da ƙarfin makamin nukiliya wanda idan aka harba shi zai iya isa nan amurka gwamnatin amurka tana ƙoƙarin ganin ƙasar china babbar ƙawar koriya ta arewa tana magana a kan cewa ta ɗauki matakin shawo kan koriya ta arewa da ta yi watsi da begenta na ƙera makaman nukiliya. labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu buɗe taskar hotannin namu da batun harkokin mulki da haɗin kan ƙasa a Najeriya inda mazauna birnin Iko suke ganin 'yan Najeriya suna barin jaki ne su bugi taiki dangane da tsarin shugabancin ƙasar. Wakilinmu Babangida Jibril na ɗauki da ƙarin bayani. a kwanan nan ne dai wasu kungiyoyi daga arewacin najeriya suka soki mukaddashin shugaban kasan bisa zargin cewa yana nada mukamai ga al'ummar yankin jinsinsa wato na yarbawa da ke kudu maso yammacin najeriya to sai dai kuma a martanin da masu goyon bayansa suka bayar sun bayyana sukan da cewa ba shi da kan gado to ko ne ra'ayin wasu mazauna yankin kudu maso yammacin najeriya musamman ma al'ummar yarba game da wannan zargi ga dai abin da wasu su ke cewa don and I don't believe that. My uh, own view is that eh, the people should leave the president himself, Muhammadu Buhari and uh, Osibajo, to do their work, to perform wannan malami ya ce ni ban yarda da wannan zarge da ake yi ba ya kamata mutane su ba su lokaci domin yi wa kasa aiki shi ma wannan malami cewa ya yi you people dey for for country now particular the light i pray for god make you put in mind for our people make you do better for country na be my prayer ya ce abinda yake damun al'umma yanzu musamman ni da kake kallo na shine karancin wutar lantarki ina ganin kamata a mai da hankali wajen samar da wutar lantarki maimakon kace na ce wajen nada mukamai abin abinda kuma nike ganin ya bar talaka cikin hali na ni yasu da ake ciki yanzu sai dai a yanda kungiyoyin arewacin najeriya ke wancan zargi ba dukkanin yan arewacin najeriya ne ke goyon bayan su ba kamar da malam dalla da aboki tsariya wani mai sharhi kan harkokin yau da kullum ya shaida mani ta wayar tarho ina dalili a ce kullum bahaushe shi ne koma baya a Najeriya. Bahaushe ya fi son a ce shi ne shugaba amma shi ne koma baya. a za mu ci gaba ban haka za mu kasance a mu ta duniya. Tunda muna bakin cikin daidai da aike shara mu kira dan uwan mai zoyi. Ai muna gani dama ai mun san karshen rayuwar kenan nan. Babu yanzu birnin kuma Amurka daga Lagos. Lalata ya wani miki ɗaya babu wani. Hausa yarabawa da Ibo ba mu rabe ba. Sun Haka yake to kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Haka yake, to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga Usman Kabara da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Mai sauraro barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A wannan mako za mu tattauna ne tare da shugaban kungiyar nan ta yaƙi da allurar polio ta kungiyar guragu a jihar Kano wanda kuma za mu ji shinya aka yanzu ya ba zama ne sai yaƙi da maganar cutar polio duk da yake cewa yana da masana'antar da ake yin abubuwan da suka shafi guragu wato kamar keken guragu ƙofofi wunduna da makamantansu wato dai a takaice aikin walda saboda haka masu sauraro sai a biyo ba cikin shirin na nakasa ba kasawa ba nakasa ba za ta Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. To barka da warhaka da wa muke magana. Kuna magana da Alhaji Aminu Ahmed Tudun Wada shugaban kungiyar masu shan inna na jihar Kano wato Kano Folio Victim Trust Association. To yi daidai dama saboda haka muka kira ka da yake mun taba tattaunawa da kai ai nace ai mun gagga ana ta yama didi shi can kana ta campaign din polio da yaki da ita. To muka ce to ai ni na riga ni na musu riga malam masallaci ko su ai na riga na yi hira da kai tuntuna amma wannan ban yi magana da kai a Kai ba an ce ka shiga yaƙi da cutar polio gwaji ba gani kuɗin ka ne ko ko kuɗin waye a'a kuɗin USAID ne to abin da ya kawo muka zo muna yi to gani muka yi an yi rigakafin cututtuka kamar guda uku zuwa hudu mm. da Najeriya da duniya an yi rigakafin kuturta an yi rigakafin irani mm. an yi rigakafin kurkunu mm. an yi rigakafin kazuwa mun ga duk an kare ta yanzu a Najeriya babu ita to sai muka ga yanzu ba abin da yake damun yara mm. irin face folio din nan to a dalili na anan gurin na gani na ce to ga mutanen da sun ɗauko kuɗin su suna son su ceci mu amma ana bin su daji ana duka a unguwa ana su ana wasu abubuwa mm. sai na ce musu to dabarar da za a yi bari mu masu larurar ta folio mm. mu fito mu wa mutane kamfen da kanmu dalilin mu kamfen inda za mu musu da kanmu za mu kwatanta musu ba wani abu ba ne polio hmm. abinda bahaushe yake kira shan inna wato hmm. wata gada ake cewa ba wani abu ba ne wai wata inna ce take kama mu hmm. to sai muka gaya musu ba ita ba ce wannan cuta ce wacce ake shanta a gurbataccen ruwa sai muka ce to kuma fito mu da muke da larurar mu ne ya kamata mu fito mu kwatanta wa mutane ga mu mu ne masu polio to da na tashi sai na sami wata shugaba ta WHO ta Kano sai na ce mata muna son mu kafa kungiya ta masu larurar shan inna amma wanda za mu dinga bin mutanen ku hmm. duk lokacin da za a yi digon baki mu kuma za mu bi su a baya duk gidan da muka je a za a yi digon baki mai gida ya ce ba zai yadda a masa ba hmm. sai mu ce to kana son ɗanka ya zama kamar mu hmm. sai mutum ya ce a'a sai mu ce to ka bani ɗanka a masa allurar rigakafin foliyan nan kaga dalilin foliyan mm. da ta same mu mm. to kar kai yadda da ta kama ɗanka mm. duk wanda foliyan nan ta same shi ba zai yi soja ba ba zai yi dan sanda ba ba zai yi immigration ba ba zai yi gandurowa ba zai wasan kwallon kafa ba duk wani abu da ake yi da kafa ba zai yi yawa to daga nan fada ana samun wato ku kun zama zahiri mu mun zama zahiri inda ana gaya maka ne kana jin jita-jita to mu ne ranta mm. dan duk wanda kafarsa ta soke mm. to in ba sa aka ba irin waɗannan abubuwan da na lissafa mm. za su gagare shi to daga nan fa mutane suka dinga fitowa sai muka yi dabara sai muka ce to a samu kowane mazaɓa wato ward a ɗauki mutum ɗaya Mm. aka yi kowane ward ana ɗaukan mutum ɗaya wanda ya ranar zagayen gida ta zo mm. za mu tafi da mutum mu bi su a baya duk da suka kirge a yi mm. in kuma mutane na ta rejectin ne kaza kaza kaza da sauransu idan yamma ta yi mu dawo gidan mu sake cewa to amma mai yaran mu musu to daga nan fatin ana samun yaro ɗari hudu ɗari uku da hamsin ɗari biyar sai da ta kasance yaro ɗaya take samu kai yanzu an shekara biyu ban da a wajen tsakanin najeriya da da borno da chadi mm. aka samu wasu yara yau shekara biyu da ta wuce mm. ba don haka wanda wannan shekara ta 2018 hmm. nan da an ba wa Najeriya certificate ta zama ba ta da ita. To amma yanzu misali a duk wannan abin da kuke menene na kasu ko kuma cikasin da kukan gani? babu wani cikas da muke samu don dalilin da yanzu nan mutane da yawa wasu ma yanzu ta kasance idan har aka zo masu allurar polio suka je ba su je gidajensu ba za ka je suna magana so kuke yayan su zama guragu ba za ku zo ku yi mana rigakafin ba sabanin da mai allura zai zo yana lallaba yana mai yana mai yana mai ba a karba ba a mm, so mm. ka tafi ka ba mutane guri sai a dinga maganar ai mu malaria ta fi damu ma akan polio to ita kuma polio fa in ta kama mutum fa baya warkiya malaria ko in ta malaria ko ana da maganin ta. Mm. to shi yasa gwamnati ta dage akan duk abin da za a yi duk yadda za a yi a samu maganin da cutar da in ta kama mutum ba za ta warke ba to a samu maganin rigakafinta da za a yi wanda ka ta kama mutum. E to amma misali yanzu na san kana da sana'a ko masana'antar da kake kuke kekunan guragu da sauransu. Shin yaya sana'a kafa fa bata sami tangarɗa ba wajen ka tafi can kana nan? A'a bata samu tangarɗa ba. Mm. Saboda kaga ai sautari a duk watan da za a yi kwana hudu za a yi ana yi a yi mm. asabar lahadi litinin talata mm. laraba a yi mafo mm. to in aka gama wannan to kaga shi kenan a wannan sauran kwanakin a watannin sai mu tafi mai ta sana'o'inmu sai dai sau tari turawa suna mun wata tambaya mm-hmm. cewa yanzu aka yi rigakafin polio ta zama da polio kamar yadda aka yi rigakafin ɗaya rani kurkunu da to menene sana'a ka kuma kai da zaka koma yi sai na gaya musu na ce to ai ni na na na koyi yin wunduna na koyi yin kofofi na koyi yin get na koyi har 'ya'yana na koyawa yanzu mm. ne yara na babban dana hmm. in za ka ban yin aikin tanki na miliyan goma dana hmm. zan kira wanda na koya masa wanda yana yi hmm. shi zan ba wa kuɗin ce ya je ya siyo kayan aiki ya zo mu haɗa abin da za mu haɗa. kuma shi lafiyar shi lau. shi lafiyar shi lau. wato ko da ko da akan harkar eh wato kaga ko da babu. na kasa tare da mutum sai je koyi sana'ar haka eh, to yanzu misali duk wannan abun da ke faruwa yawanci ka ce DFID ne to gwamnatin jihar Kano kuma fa wani gudunmawa take yi akai a gaskiya gwamnatin jihar Kano tana siyan maganganun da za ta raba wa mutane da sauransu yanzu da yaran da muke aiki tare da su yanzu a Kano kaɗai. ba wata jiha ba muna aikin wannan idan aikin polio din da ya muna tare da mutum ɗari hudu da ashirin da biyu waɗanda suke wannan aikin duk wata kuma tun ana yi muna yin aikin kyauta katin mm. jariya hatta kai yanzu ta kai gargara duk wata mm. ana ba mu naira dubu goma goma. Mm. Duk wanda ya wannan aikin na kwana hudu, to idan wata ya yi za a ba shi naira dubu goma. Saboda yawa daga UNICEF ma ba daga gwamnatin Kano ba. Eh. ba daga gwamnatin Kano ba daga UNICEF mm-hmm. su suka ɗauki nauyin ɗawainiya wannan abun. Mm. Haka muke da mutane a oh, Kaduna. Su Kano suna siyan magunguna da su. su Kano suna siyan magunguna. sun taɓuka su ba kenan. yawa su suna siyan magunguna eh. amma mu su zo su ba mu wani allowance ko wani hmm. abu a unicef ce take mana eh na gani akwai masu kuɗi sosai a cikin kano masu arziki in ka shiga su sanga ne su yan kura ne su bata ne duk ga sanan ta kodina yan eh. kasuwa da kamfanoni a kano duka in ka je su shekara ne in ka je sharaɗa fes 2 ne fes 3 ne fes waye duk ga sanan in ka zo eh, bamfai duk ga sanan to <laughs> wayannan masu kuɗin kuna mika kokan cewa kai ku zo ku yaki da wannan polio da fa ake ta yi fa suna dan yin wani abu ko ko ku ba ku taba kai musu kuka ba su kuma ba su taba kawo agaji ba su ba su taba kawo agaji ba ko ba mu taba kai musu ba dan yanzu irin waɗannan mutanen wanda ya kamata ya je kai musu wannan agajin ke mm. dai gwamnatin jiha amma ba kuna da kungiya ba misali yanzu kungiyar da kake shugabanta ba misa ba za ku yi tunanin ku je ba ku same su da a ce ba su yi ba gara a ce kun nema sun ki a sani eh to mun nema mun nemi dangote akwai gidan da UNICEF ta saya mana miliyan goma sha biyu da kayan aiki da da ac da menene hmm. da harka sosai hmm. a cikin gida to Alhaji Aminu sai mu ce sai Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya wannan tattaunawa da muka faro da kai yanzu kan a madadin Julie Leathers Gresham wacce ta hada mana sauri. sauti sai kuma ni Usman Ahmad Kabara da na shirya na gabatar daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. Ba gaida Usmanu sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana na wannan mako gaba baya kuma makeri. fara shirin jaridu ne da jaridar Delegate wacce ta rawato cewar 'yan sanda sun kama mutane biyu masu kula da ɗaliban da suke jarrabawar shiga makarantun sakandare a garin Bimbila game da wani yunkurin da suka yi su ba ɗaliban bayanai akan jarrabawan a cibiyar jarrabawa na Bimbila a jihar Arewacin kasar Jaridar ta ce masu kula da ɗaliban sun yi kokarin yin fasa kwauri na wasu takardu da ake zato suna ɗauke da amsoshin jarrabawan a zauren jarrabawan su bai wa ɗalibai. Jaridar Delegate ta ce tuni an kai waɗannan mutane a tashar 'yan sandan Bimbila da ke jihar Arewa don a yi musu masu tambayoyi sai kuma jaridar ganin Times wacce ita kuma ta yi kanin labarai mai cewar hukumar kula da ingancin abinci da magunguna ta sha alwashin gurfanar da duk wani mai sayar da abinci da bai kiyaye dokokin sayar da abinci a gaban kotu. Jaridar ta ce hukumar tana ɗaukar wannan mataki ne don kiyaye lafiyar jama'a jaridar Guardian Times ta ce hukumar ta gudanar da aikin wayar da al'umma a baya don haka lokaci ya kai da za ta aiwatar da doka akan duk wanda za a samu da laifi na take dokokin kare lafiyar jama'a. Jaridar Guardian Times ta ce shugaban hukumar sashen kare abinci na hukumar Miss Marian Abba Lislov Johnson ita ce ta bayyana wannan labarin a wani taron bita akan lafiyar jama'a a birnin Accra. ita kuwa jaridar daily graphic ta rawaito cewar hukumar bawa matasa aikin yi ta yi a takaice ta fi da sunayen ma'aikatar bogi 16,839 kan tsarin biyan albashinta jaridar ta ce fidda sunayen bogin ya biyo bayan tantancewar tsarin biyan albashin ma'aikatar sashen ne wanda hukumar ta yi inda sunayen ma'aikatar bogin ke janyo wa ƙasa hasarar sidi miliyan 200 da ya kai dala amurka miliyan 50 jaridar telegraphic ta ce shugaban hukumar mai riko mr johnson kodiya frimpong shine bayyana haka a wani taron manema labarai a jiya laraba a birnin accra mr frimpong ya ce sashen kula da ma'aikatan hukumar ne ya yi kira da a tantance tsarin biyan albashin yayin da ya gano wani algusu da ake tafkawa wurin biyan ma'aikatar Hagiyar jaridar Daily Graphic ta bugo wani labari mai cewar wata ma'aikatar shirya wasanni a nan Amurka ta Upscale Entertainment da ta shirya wa shararren dan damben boxing na duniya a nan Amurka Floyd Mayweather ziyara zuwa kasar Ghana. Ta kira ga kamfanonin Ghana da su yi amfani da damar ziyarar wannan gwarzon boxing ta wuni biyu a ranakun sha biyar da sha shida ga wannan watan Yuni su tallatar da kasar ga masu zuba jari. jaridar daily ta ce a cewar shugaban upscale entertainment roni yabuwa ziyarar rangadi na gwarzon boxing da babu wanda ya taba naushe shi za ta baiwa gana wata dama ta musamman ta tallatar da kanta a fannin zuba jari da wuraren ziyara na masu yawon bude ido wanda suka kai sama da mutane miliyan goma a faɗin duniya da wannan muka kawo ƙarshen sharhin jaridunmu na ghana baba ya kuma makiri sashen hausa da muryar america to a gaida baba sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho mai magana bello alhali unguwa hassan lokacin da kebbi cikin najeriya a ina tambaya ga gwamnan jihar kebbi a yaushe ne takin talaka zai zo da ganin cewa ta kama ta ta yi zuwa ta kare kuma an sani cewa taki shi ke gudanar da rigaburar da haki kuma ga shi damana ta ta yi zuwa ta kare da taki ba a kawo taki zuwa ko ga lokal gandun lokal gandun don Allah don annabin Allah idan ba a kare a ta ka son ka zan ka yi masalaka ka zan ka yi masalaka jihar Kebbi ba don Allah ka rarraba taki don ba na ka ba na talakawa ne ka rarraba musu takin su. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya gulma jihar Kebbi a tarayyar Najeriya. Sashen Hausa na murya Amerika yana so in ba da ra'ayina akan matasan da suke so su ta mana rigima a Najeriya a yankin Kaduna. na cewa sun ba kabilar Ibo wata uku kowa ya kwashe nashi da nashi. To su sani wa Najeriya ƙasa ɗaya ce kuma uwa ɗai Saboda haka idan suka ɗauko wannan rigima za su kaɗa Najeriya cikin wani tashin hankali. Gashi ana harka ga ta 'yan biyafara ba a ƙare ba. Kuma su ɗauko mana wannan abu to ina kira ga gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru ‘yan rufa ya ɗauki matakin ba sani ba sabo ga dukkan matasan da suke so su kamuna rigima a tarayyar Najeriya. Na gode sashen Hausa na murya Amerika. kaɗan kenan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho sai kuma nasiha ramadan bismillahir rahmanir rahim alhaji ibrahim dan inna president na kumarsan na departamental birnin kwanni niger to nasihar da zan basuwa akan mu yan kasuwa manya da kanana idan watan azumi mai alhorma allah ya sa ya zo ya kamata kowa ya samu wannan albarkar da a ciki ba tsanantawa ba mutum sai shi aje kaya shi ce sai lokacin azumi in saida da tsada wannan haramun haramun ne ya kamata watan azumi ne wanda allah ya mana baiwa duk in ka aikata aikin lada guda goma goma ake baka in ka yi goma ɗari ake baka haka alheri aka lullunka ma shi yasa ku yi alheri yan kasuwa ku daina tsanantawa tun daga mai daudawa mai kalwa mai gishiri har zuwa manya manya to duk wanda ya yi ko kaɗan ko da ya Allah zai lullunka mai lada ni gani na irin wada sauran mutane ga ɗauka alkawali bisa a ɓoye ko sikir da sauran dai abubuwan da aka amfani da su cikin watan azumi wai a ce sai watan azumi ya zo ai tsada wannan bai dace ba haram na a daina yadda aka samu albarka aka samu albarka duniya da lahira assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi ta'ala To, madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Yau Alhamis idan Allah ya yarda tsohon shugaban hukumar binciken aikata laifafaka ta FBI James Comey da shugaba Donald Trump ya kora zai wa kwamitin leƙen asiri na Majalisar Dattijan Amurka bayanin cewa shugaba Trump ya buƙace shi ya masa biyayya shugaban ya yi wannan bukata ce a wata tattaunawa da suka yafa da shugaban amurka ta white house dangane da yadda hukumar fbi din take binciken jami'an gwamnati na da da kuma na yanzu firaministan ingila theresa may ta bayyana fatar zaben da za a yi wa alhamis a kasar gwamnatinta za ta samu goyon baya sosai domin ta samu karfin gwiwa a shawararin da za ta yi a brussels kasar belgium akan ficewar ingila daga cikin kungiyar kasashen turai Hare-haren ta'addanci da aka kai kusan lokaci guda a kan Majalisar Dokokin Iran da kuma wurin tunawa da tsohon shugaban addinin ƙasar Ayatollah Ruhullah Khomeini ileta da wani zagaye na zaman gaba a ƙasar da tuni dama take cikin zaman zulumi. akalla mutane goma sha biyar ne suka mutu arba'in da biyu kuma suka ji rauni a hare-haren da aka kai jiya Laraba waɗanda maharan da ke ɗauke da bindigogi masu sarrafa kansu da kuma wasu masu harin kunar bakin wake suka kai da kungiyar islamic state ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa to madalla masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau baki ɗaya sai kuma can da la'asar abokan mu su shigo da waɗansu shirye-shirye ciki har da sai bango ya tsage na jumai ali za ku iya sauraron waɗannan shirye-shiryen da muka kawo muku da kuma cikakkun rahotanni da muka gabatar da ma ƙari a shafinmu na intanet kuna kuma iya muhawara da bayyana ra'ayoyinku kan shirye-shiryen namu da abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimmai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma solomon abu da ya taimaka wajen har hada shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau greg barnes alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri